biyo bayan harin da mayakan Boko Haram suka kai a garin Garkida da ke arewacin jihar Adama a karon farko, gwamnatin tarayya ta ko turo da wasu kakin tallafi na abinci a daidai ko lokacin da al'umman yankin ke ma kawa game da halin da suke ciki sakamakon wannan hari yayin ko harin da mayakan na boko haram suka kai sun ma lalata dukiya da suka da asibiti majami'u da kuma gidaje baya ga asar rayuka da aka yi mr andrews tarfa da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya yan yuje reshen jihar Adamawa, wanda dan asalin garin na Karkida ne ya kuwa bayyana halin da al'umma ma ke ciki a yanzu to kaga wuraren da aka kokona wasu gidan eh, na talakawa ne to kaga yanzu eh, yadda muke ciki yanzu nan eh, abubuwa suna da wuya yana da wuya yanzu a ce an kona ma mutum gida ya samu ya sake gina ta yanzu hakan na ya samu ya shiga yana da wuya to kaga za su bukaci taimako da su gina ko gidajensu da aka kokonar eh, da kuma abubuwan da suka rasa inda hali gara gwamnati su taimake su da shi kayakin tallafi da gwamnatin kasar ta ma tura waɗannan al'ummu sun ku hada ne da shinkafa da turamin sawa na mata baya ga taburmi hajiya sadiya faruk da ke zama minista harkokin jin kai ta Najeriya ta bayyana kokarin da gwamnatin kasar ke yi a yanzu. Zo a bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari mu zo mu kawo a ta'aziyya ga gwamnan jihar Adama da su mutanen jihar Adama da mutanen Garkida da wannan iftila'i ya faru da su a kwanakin baya kuma mu kawo gudunmuwa daga gwamnatin tarayya ga wayannan mutane. Kayan masarufi yanzu su muka kawo bayan kuma haka za a wuce a ga muraren da aka aka yi destroying a ga yadda za a iya gyara su asibitoci da sauran wurare. Akwai nasu bangaren jami'an hukumomin ba da agaji a jihar su ma saba layar kai kayakin ne ga waɗanda ko abin ya shafa kamar da sakataren hukumar kai ɗauke ta jihar Asema Muhammad Aminu Suleiman ya ba da tabbaci. Ni ina tsaye a nan yanzu nan motocin nan za su kama hanya ga kuma ma'aikata kowane mota za mu dora ma'aikaci guda daya kuma mun riga mun yi magana da ciyaman na gombe akwai inda za su je mangariba su kwana a gombe gobe karfe shida za su tashi with full security su karasa garkida a idonmu za a so biyan nan ma'aikatan nan za su zauna a wajen sai sun ga iya biyan kowa da kowa ya samu cikin kwanakin nan dai akan samu sabbin hare-haren 'yan boko haram a jihohin adama borno da kuma jihar yobe jihohin da balahira ma ta fi shafa batun da ku shugabannin addini ke ganin dole ne hukumomi su taya tsaye wajen kare rayukan al'umma shek abdullahi balalau shugaban kungiyar izala a najeriya ya ku bayyana da da cewa abin da ya faru ko yake faruwa na wannan tashin hankali na boko haram na sace-sacen mutane da sauransu wani jarabawa ne da Allah ya kawo mana shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana sa sannan hukumomi kuma suna da dama da Allah ya ɗaura su a matsayin jagora in kana jagoran al'umma to ka tabbatar da ka kare musu jininsu ka kare musu dukiyarsu ka kare musu addininsu ka kare musu martabarsu su kwanta lafiya su tashi lafiya hakkin na shugaba ina abubuwa sun tafi yadda ya kamata abin bakin cikin da abin damuwa ita ta'addanci ba ta da addini za ka samu cikin musulmai ana samun masu yin ta'addanci cikin wanda ba musulmi ba za ka samu akwai masu yin ta'addanci kamar balalau shi ma shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kar rashin jihar rabaran stephen dami mamza kira kiraye da cewa eh, abubuwan fasu yi yawa yanzu musamman a nan arewa mafi gabas to ya nuna kina cewa gwamnati ba ta faɗa mana gaskiya cewa boko haram da gaskiya har yanzu fa suna nan kuma suna da karfin su sosai kuma suka iya su zo su rikitar da gari su zo su aikata abubuwa da yawa shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kan kenan a jihar adama rabran steven da mamza kuma koma da menene fatan talaka ko shine allah sa a samu zaman lafiyan ibrahim abdullah aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya